Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zangon 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani farha sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ku makiri ne tare da sahabo imam aliyu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji rahoto akan kisa da ake zargin sojojin saman najeriya suka yi wa wani mutum a jihar borno ya ce wannan ne dai bayanan da muke da shi a yanzu hakan amma ko wasu rahotanni da ke fitowa daga cikin gari da ake cewa batun na fyaɗe ne amma ba mu tabbatar da wannan batun ba majalisar wakilan najeriya ta sake gayyatar tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisa abdulmumin jibrin domin ya kare kansa akan wasu sabbin tuhume-tuhume da ake yi masa eh wannan shine adalci bai kamata a ce an yi wa mutum hukunci baya nan ba domin ba a san ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba haka kuma za ku ji wani yunkurin haɗin gwiwa tsakanin wasu 'yan kasuwan najeriya da gwamnatin niger muna kuma da shirin kallabi da maryam daudu za ta gabatar da sharhin wasu jaridu na nan amurka sannan da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniyar assalamu alaikum jiya alhamis shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓi a tony jiran na jihar oklahoma scott pruitt zaman shugaban hukumar kare muhalli mutumin da bai yarda da batun dumamar yanayi ba kuma fitaccen amini ne na kamfanoni da ake zargi da haddasa dumamar yanayi Scott Pruitt yana daga cikin manyan masu sukar shirye-shiryen gwamnatin Obama na tunkarar ɗumamar yanayi ta wajen rage hayakin da masana'antun samar da hasken lantarki suke fitarwa. Ba kuma tare da wani bata lokaci ba Sanata Bernie Sanders wadda ya nemi tikitin takarar shugabancin Amurka kafin ya sha kaye ya ga wakilin muryar Amurka Michael Bowen cewa idan burin shine kiyaye muhalli domin masu zuwa gaba wannan nadin ba alheri ba ne. a halin da ake ciki kuma wakilan majalisar dokokin amurka daga duka manyan jam'iyyun guda biyu sun ce tilas a gudanar da bincike da zai bayyana a amurkawa dalla-dalla irin katsalandar da rasha ta yi a zaben kasar da cikin watan jiya har wani dan majalisa yake ba dan republican yake ba da shahara cewa kakaba rashin takunkumi saboda haka fadar white house ta shugaba amurka ta ce shugaba barack obama ba zai iya amfani da ikonsa na yin afuwa ba wajen halatta zaman wasu bakin haure waɗanda a halin yanzu suke karatu a makarantun ƙasar wannan martani da kakakin fadar white house george ernest ya bayar ya biyo bayan wani ya biyo bayan wata wasiƙa ce wanda wakilan majalisar dokokin ƙasar 'yan democrat su 60 suka rubuta wa shugaban suna neman ya yi wa matasan afuwa saboda an shigo da yaran amurka ba bisa ka'ida ba da zummar wannan matakin zai hana ta su shirin dakatar da ta sakeyar irin waɗannan matasa da iyayensu suka shigo da su amurka tun suna ƙanana shugaba obama ne ya bullo da shi amma shugaba mai jiran gado donald trump ya yi alkawarin zai soke irin waɗannan matakan da shugaba obama ya ɗauka idan ya kama aiki ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya ce gwamnatin syria ta dakatar da dukkan wasu matakan soja gabashin birnin aleppo gabanin wata gana tsakanin ƙwararru ta fuskar soji na amurka da rasha dangane da hali da ake ciki a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita tun da farko a jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yana da tsammanin yiwuwar a cimma tsagaita wuta da ƙasar rasha na kawo ƙarshen faɗa da ake a aleppo a birnin new york jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na siriya stefan de mistura ya yi marhabin lalai ga sanarwar da rasha ta bayar duk da haka ya ga manema labarai cewa ba shi da masaniyar ko an daina yaƙi ko kuma an kwashe farar hula ba majalisar ɗinkin duniya za ta halarci taron da za a yi gobe a asabar tsakanin manyan ƙasashen duniya guda biyu dangane da wannan da kike za a gana wacce a birnin geneva wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a ghana madugun 'yan hamayya a zaben shugaban kasar nana akufa ado ya ce yana da kwarin gwiwa zai yi nasara duk da haka ya kira ga magoya bayansa da su baiwa hukumar zaben kasar sarari ta gudanar da aikinta Ɗan takarar shugabancin ƙasar karkashin jam'iyyar npp ya yi magana ga magoya bayansa a birnin accra jiya alhamis a daidai lokaci da hukumar zaben ƙasar ta fara sakin sakamakon zaben sannu a hankali daga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da aka yi a ranar laraba babbar jam'iyyar hamayya ta npp ta ce bisa la'akari da alƙaluman bayanai da ta tattara na sakamakon zaben na nuna cewa ɗan takararta na na akufa adani ya lashe zaben hakanan kuma wasu 'yan takara su biyar masu sun goyi bayan alƙaluman da ke nuna na na akufo ado ne ya samu nasara amma har yanzu shugaban kasar john dramani muhammad da jam'iyyarsa ta ndc mai mulkin kasar bata ayyana cewa ta sha kayi ba hukumar zaben kasar ta ce ta hakikance an gurɓata kafofin aiko mata da sakamakon zaben ta intanet saboda haka ne take jinkirta bayyana sakamakon zaben har sai ta karɓi rubutattun sakamako daga jami'anta hannu da hannu labaran duniya aka ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga Maiduguri inda ake zargin mayakan sama na kasar da suka yi wa wani mutum mai shekaru 60 duka har lahira. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani. rundunar mayakan sojan sama na najeriya da ke garin maiduguri ta ce tana gudanar da wani bincike kan kisan da wani jami'in ta yi wa wani dattijo dan shekaru 60 da haihuwa da ake kira ibrahim bulama a cikin garin maiduguri kwamandan rundunar mayakan sojan saman charles ohone ya bayyana manema labarai hakan a garin maiduguri ya ce a ranar bakwai ga watan nan ne dai wani jami'in sojan saman da ake kira last corporal kamal usman ya tashi a aiki da misalin karfe goma dare akan hanyarsa na komawa zuwa wajen kwanansa sai ya wasu mutane a tare kuma da ganin sa sai dukkanin suka hau gudu sannan ya matsa wannan wuri don ganin abin da ya sa su gudun inda kuma ya so leƙa wasu ɗakuna a wannan gida da ake kira Okona. ya entered yace yana cikin leƙa waɗannan ɗakuna ne dai sai shiga ɗaki na ƙarshe sai ga wata mata a cikin ɗakin kafin ya ankara sai wani dattijo ya kai masa hari kwace makamin da ke hannunsa har ma ya ji masa raunuka daga wurin ne kuma ya fice don zuwa neman taimako wanda daga bisani ya kawo wasu jami'an sojan don taimaka masa wajen karɓo bindigan nasa wanda sakamakon hakan ne ma wannan dattijo ya rasa ransa. The other side hearing town is things went sour. ya ce wannan ne dai bayanan da muke da shi a yanzu hakan amma ko wasu rahotanni da ke fitowa daga cikin gari da ake cewa batun na fyaɗe ne amma ba mu tabbatar da wannan batun ba kamar da na gaya muku har yanzu muna gudanar da bincike a kai kuma za mu ba ku cikakken bayanan abin da ya faru game da wannan lamari anybody is involved whether it is a at whether is outside in the you get to picture justice will be done. Ya ce kowane ne ma yake cikin wannan batu ko daga bangaren jami'inmu ne ko kuma bangaren farin hula za mu tabbatar muku cewa mun yi adalci kuma mun bayyana muku gaskiyan abin da ya faru kuma za mu yi adalci. Mu kuma nemi jin yadda wani da dattijo dan shekara sittin ya rasa ransa a hannun waɗannan jami'an sojan saman. Sai kwamandan ya ce. He wasn't shot. What happened was that the soldier was beaten with a wood or stick. They have very deep cuts. so by time they came to recover their rifle ya ce a ba harbin su aka yi ba abin da ya faru shine waɗannan mutane sun babbigi waɗannan jami'in sojan ne da sanduna da wasu itatuwa inda suka ji masa munanan rauni lokacin da ya wa yan uwansa magana suka zo kuma karɓo wannan bindiga a hannunsa shine su ma suka lakaɗa masa duka wanda har ya yi sanadiyar mutuwansa amma kamar yadda na gaya muku muna nan muna bincike a kai a cewar kwamandan ya ce yanzu haka ma wannan jami'in sojan yana kwance a asibitin mu amma ɗayan sojan da wanda suka yi wannan duka tare mun kulle shi saboda muna na ci gaba da gudanar da bincike haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tuma da a gaida haruna dauda wakiliyarmu a abuja madina dauda ta aiko mana da rahoto a kan cece kuce tsakanin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisa abdulmomin jibrin da kuma majalisar dankanta laifuka biyu da ake tuhumar tsohon shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abdulmumin jibrin da su su ne rashin zuwa aiki a majalisar wanda ya nuna rashin kyautatawa wakilcin mazaɓarsa da kuma yin aiki da asusun banki na ƙasashen waje Na tambayi ɗaya cikin 'yan majalisar wakilai Timotin Golu hujjar su na gayyatar tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗin ga amsar da ya bani. Kin sani a majalisa mu masu jin kukan mutane ne. Sun kawo karen shi ga abin da yi ga abin da bai yi ba suna jiran shi ba su ji shi ba dole ne mu ji daga wurin shi. cewa menene ga abin da ya faru gaskiya ne kayi kamar yadda da muka kira shi yaki ya zo muna da kwamiti na ethics wanda su suna suna da yanci su kira kowa da kowa a majalisa rubuce aka kawo muku karar a rubuce aka kawo abin ya zafe su sun ce baya zuwa majalisa ya kai kwanaki nawa to ba ku kuka kore shi a majalisa yaushe aka kore shi kamar yadda muke kowa ana sa attendance in baka nan a plenary kana nan a committee ko ka tafiya ka je aikin oversight a wani wuri duk attendance ne amma a ce baka nan doka ta ce akwai kwanaki a cikin shekara wanda ya kamata dan majalisa yana nan yana aiki in baya nan ya yi laifi in an kai ka kotu za a iya cire ka a wannan majalisa. Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gwaram a jihar Jigawa, Yuguda Hassan Kila, ya ce wannan mataki da majalisar wakilai ta ɗauka na kokarin jin ta bakin abdulmumin Jibrin shine adalci. in bai zo gabanmu ya kare kansa ba, kowa zai ɗauka cewa ana masa sharri ne ko zarne duk maganganun da ya faɗa. Shi yasa muka ce ya dawo ya dawo ya zo ya kare kansa a gabanmu akwai tambayoyi da za mu yi masa shi kuma idan yana da waɗansu tambayoyi da zai mana sai ya zo ya yi mana mu ba shi ansa shi kuma ya ba mu ansa to ai an ce ma akwai wasu batutuwa da suka taso daga mazaɓinsa ko eh akwai mutane daga mazaɓinsa da suka eh, rubuta fitishin korafi a kansa eh wannan shine adalci bai kamata a ce an yi wa mutum hukunci baya nan ba domin ba a san ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gaskiya ne idan ya zo zai faɗa in kuma bai zo ya faɗa ba za mu ɗauka waɗannan abubuwan da suka zo daga mazaɓarsa gaskiya ne. Na kira Abdulmumin Jibrin a wayarsa ta hannu sau da yawa amma bai amsa wayar ba. sai dai sako da ya aiko mani ta whatsapp inda ya ce zai bayani a hukunce in har ya samu wata takarda a hukunce daga majalisar wakilan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Hairi yana da rana to la a gaida madida dauda yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar da la a gaida baba jamal da wannan wakar a ƙasar nijar kuwa wasu 'yan kasuwar najeriya ne suke kokarin yin aiki tare da hukumar ƙasar ta nijar a fannin bunƙasa noma a ƙasar nijar wakilinmu silimu muni barma ya zanta da jagoran 'yan kasuwar na najeriya a takaice manoman nijar sun zan haɗa kai suna neman mu basu mu ba su takin zamani wanda duk wannan abubuwa muna da su mun riga mun yi irin wannan haɗin kai da ƙungiyar manoman shinkafa a najeriya wanda muka sanya hannu na kayayyaki da za su saya a kamfani na na na'urorin trakta da sauransu na biliyan 800 da in kai wanda za su biya kashi 25 cikin 100 abinda ya saurar kashi 75 nasal kamfani ne na gwamnati na harkar noma ita za ta bani garanti sai su biya ni sauran kuɗi na cikin shekaru uku irin wannan tsari ne muka kawo wa Nijar mu yi da Nijar idan gwamnati ta bada kashi talatin shi mai noma wanda za a tallafawa ya kawo kashi goma sauran kashi sittin bayan mun samu kashi arba'in sai manomi ya biya kaɗan-kaɗan amma gwamnatin Nijar za ta ba mu sovereign guarantee na sauran kuɗinmu da ya saura a biya shi cikin shekaru uku da na je wajen prime minister na tabbatar mishi cewa kamfaninmu na agric supermarket limited za ta zuba jari na dola miliyan 250 a wannan shekaran da za mu shiga a niger za a yi haka har shekaru hudu wanda zai kawo jimillan biliyan ɗaya dola wanda in kace a naira biliyan 400 kenan alhaji garba bawa wace amsa prime minister ya baku a yayin tattaunawar ku da shi akan wannan magana ya ce zai ba mu wannan garanti na naira biliyan 400 wannan kana bayani ne alhaji akan abin da ya shafi shigo da tarakta zuwa nan nijar to ina maganar takin zamani na yi musu alkawarin bayan shekara ɗaya daga 2018 za mu kafa kamfanin yin taki wanda wato takin da Nijar take so za ta same shi a gida sannan ƙasashe kamar makwabtanku kamar Burkina Faso, Mali, Benin da sauransu su ma za su ci cuɗan amfanin cuɗanyen da aka yi aka kafa kamfanin taki a nan. me ne amfanin da su talakawa za su samu a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da kuka cimma bayan ma'aikata da za a ɗauka da yawa abinci zai wadata a Nijar Tunda da na'urorin nan na tractor da komai zai bunƙasa noma ne na zamani taki zai ƙara musu ƙarfin yin kawo kaya abinci sai dai Nijar ta bai wani ƙasa. a gaida silamin mu ne barma da bakunsa wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe biyu da minti goma sha bakwai na dare kenan a nan washington dc ga shirin mu na gaba ya salamu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin malama Dina Musa Yara daga jihar Katsina, mataimakiyar shugaban wata kungiya mai taimakawa wajen samar da rance da ake kira Amfin a takaice. A hiranmu da ita ta bayyana mana yadda kungiyar ke gudanar da ayyukanta. Ga da yadda hiranmu ta kasance da ita. Sunana Dina Musa Yaro, ni haifaffiyar fashi local government ce ta jihar katsina to ni malaman makaranta ce ina koyarwa a nan government girls science secondary school malumfashi ina kuma da makaranta a nan malumfashi hisab international nursery and primary school sa'annan ina da ngo dita wadda ta kunshi mata matasa da kuma nakasassu hisab women welfare development initiative to malama yau gaki a birnin washington dc voa sashen hausa Shin me ya kawo ki nan Amurka? To abin da ya kawo na Amerika na zo wani taro ne na SIP. a SIP wani platform ne wanda duka microfinance uh, practitioners suke haduwa. Wato microfinance kamar kungiyoyi ne waɗanda suke ba da rance ga membobinta akwai banki akwai institution na zo na yi representing din association of non-bank microfinance institutions of nigeria amfi eh wata kankin zokin wakilci kungiya kenan eh, a najeriya ne ce mataimake shugaba ta biyu a wannan kungiyar wato kungiya ce wadda ta haɗa kan dukkan waɗanda su kungiyoyin da ke ba da rance masu zaman kansu waɗanda su ba banki ba ne amma yadda suke gudanar wasu shine su haɗa kungiyoyin su group group sannan su kungiyoyin su zama garantas ɗin junansu sannan a basu rance kaɗan-kaɗan suna biya ana ƙara musu to duka ƙungiyoyi masu irin wannan a najeriya wannan amfin ɗin ita ce ainihin uwar ƙungiyarsu a najeriya wanda bankin najeriya ta kafa ta a shekara da goma. bankin cbn kenan haka ma'ana ita amfin ba ta ba ƙungiyoyi kuɗi amma za ta buɗa maka hanya ta haɗa ka da inda za ka samu kuɗi bayan ta koya maka yadda za ka yi da ƙungiyoyin da ke ƙasan ƙungiyoyin ka kai ma to kuma sannan 'yan allah ya yarda muna so mu zama mu ne na farko a afirka ba a najeriya ba a afirka don yanzu haka muna da mambobi sun yi dubu hudu so abinda muke yi shine mukan waɗannan ƙungiyoyi masu zama kansu makan koya musu wasu abubuwa waɗanda za su sa su yi ƙarfi wato capacity building ga kamar yanzu akwai wani abu da central bank ta shirya ta koya mana wato abin muna ce mashi rural business plan wato yadda idan ka je karkara mm. ta yaya waɗanne hanyoyi za ka bi kai a matsayin ƙungiya ka ba da rance domin kada ka fara da rashin ganewa kada abin ya zo ya kawo matsala. To kamar waɗanne irin abubuwa ne kika koya a wannan taron da kika zo na Amurka? To na ɗaya dai na haɗu da wasu ƙungiyoyi waɗanda suke yin abubuwa makamantan irin abin da muke a gida wato abubuwa da za su kawo ci gaba ga ƙungiyoyinmu a can gida mm. ta fannoni daban-daban sa'annan kuma bisa ga kan maganai tamu ta bana uh, wanda kan magana ta bana ita ce expanding market frontiers ga wani abu ne wanda aka duba yiwuwa yadda za a iya bunƙasa kasuwanci a kasuwanninmu a ko'ina to mun koyo yadda in mun dawo za a duba a gato mu a ta mu musamman wannan apex body din wato wannan uwa kungiya ta ƙasa ta mu amfin ta yaya za ta cimma wannan buri na koyar da ainihin sauran organizations din wato sauran kungiyoyin da ke karkashinta ta fannin bunƙasa kasuwanci sa'annan mun samu linkages da yawa wanda idan muna so muna iya gayyato wasu su zo su ƙara koya mana wani abu da muka ga za mu ɗauka mu yi amfani da shi a najeriya kenan a najeriya musamman kin ga muna da manoma to yaya za a yi a bunƙasa hudu kasuwancin noma da wani sabon yayi to irin wannan muna iya kiran wani cikin waɗanda suka gabatar mana su zo mu ƙara guguwa a ƙara koya mana yadda za mu ɗauki wasu products ɗin mu yi a najeriya Masu sauraro iyakacin abin da shirinmu na yau ya kunsa kenan sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta malama Dina Musa Yaro da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma sai sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka wadda Nazir Hausa zai gabatar. sharhin jaridin Amurka. wannan satin cikin sharhin jaridun Amurka za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin gargadi da jami'an kula da lafiya a ƙarƙashin mulkin Barack Obama suka bayar akan ƙaruwar yara matasa masu shan tabar sigara ta lantarki. wacce aka fi sani da e-cigarette ko kuma vaping a turanci. Rahoton da babban likitan gwamnatin Amurka Vivek H. Murthy ya bayar ya ce duk da ƙasa da yawan masu shan taba sigara da aka sani ta gargajiya na raguwa, yawan mashaya tabar ta zamani na ƙaruwa wacce ke ɗauke da wani adadi na sinadarin nicotine a cikinsa. Dr. Murthy ya ƙara da cewa Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa adadin masu shan tabar ta zamani ke karuwa shine mashayan na samun ta a cikin ɗanɗano iri daban-daban da za su iya zaɓa. A farkon wannan shekarar ma'aikatar kula da abinci da magunguna ko kuma FDA a takaice ta saka dokar hana sayar da wannan taba ga yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. Sai kuma jaridar USA Today. sakamakon raguwar adadin raƙuman dawa da kaso 40 cikin 100 a duniya cikin shekaru 30 masana da kuma masu ilimin kimiyya sun ce dabbobin na barazanar shiga cikin lissafin sunayen dabbobin da suka kusan karewa gaba ɗaya a duniya jami'an sun bayyana cewa a shekarar 1985 akwai kimanin tsakanin raƙuman dawa 151 da kuma 67,562 kamar yadda ƙungiyar kare halittu ta ƙasa da ƙasa ko kuma IUCN a takaice ta rawaito. Sai kuma malaika jaridar Washington Post. Jarida ta fara ne da rahoton rubutun batanci da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi wa shugaban kungiyar ma'aikatan jihar Indianapolis Chuck Jones a shafinsa na Twitter. Shugaba Donald Trump ya yi rubutun a Twitter kamar haka, Chuck Jones shugaban 'yan kwadago na ma'aikatar karfe na shekarar 1999 bai yi aiki na garba wajen wakiltar ma'aikatansa, babu mamaki kamfanin nika suke barin mu Sannan ya kara wani rubutun 'yan mintuna bayan na farko kamar haka. idan da a ce kungiyar kwadago ta 1999 na da wani muhimmanci da sun rike waɗannan ayyuka a indiana ku tsaya ku yi aiki sosai ku rage surutu hakan zai rage mana kashe kuɗi shugaban yan kwadagon dai ba shi da waya irin ta zamani saboda haka bai ga rubutun donald trump ba sai da wani abokin sa ya kira shi tsegunta masa da yake tattaunawa da wakilin jaridar washington post ya ce abin bai masa daɗi ba domin baya jin zai iya yin barci sosai a yau jones ya yi hira da jaridar washington post ranar talata da ta wuce inda ya ce ya tabbata donald trump ya yi wa ma'aikatan kariya karya a yayin da ya ziyarce su a masana'antarsu da ke indianapolis Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara, Nazirar Ahmad Hausawa, sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Masu sauraro ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Lawa alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. na kira ga jama'ar kasar ghana kamar yadda suka fito kansu da su suka yi wannan zaɓe na shugabancin ƙasar ya kamata su kwantar da hankalinsu hukumar zaɓe ta bayyana musu wanda ya ci wannan zaɓe ba tare da wani tashin hankali da wani tarzoma ba allah ya musu zaɓe na gari assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo amerika sunana abdulrashid jola musa gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. Ina so amfani da wannan dama tare da al'ummar Ghana wannan kammala zaɓi lafiya da fatan Allah ka sa abin suka zaɓa a ba shi. Ba haka ina kira ga hukumar zaɓen ƙasar Ghana da tun Allah su yi gaskiya da adalci wajen bayyana sahihin sakamako da 'yan ƙasa domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a Ghana da ma Afirka baki ɗaya. To madalla yanzu kan ga labarai a takaice. jiya alhamis shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓi a tony jiran na jihar oklahoma scott pruitt a zaman shugaban hukumar kare muhalli mutumin da bai yadda da batun dumamar yanayi ba kuma fitaccen aminin kamfanonin makamashi ne waɗanda ake aza laifin fito da hayaƙi da ke gurɓata muhalli fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba barack obama ba zai yi amfani da ikonsa na yin afuwa ba wajen halatta zaman wasu bakin haure waɗanda a hali yanzu suke karatu a makarantun ƙasar ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya ce gwamnatin syria ta dakatar da duk wasu matakan soja gabashin birnin aleppo gabanin wata gana tsakanin ƙwararru ta fuskar soji na amurka da rasha dangane da hali da ake ciki a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Allah ya yi wa John Glenn rasuwa ɗan sama jannatin farko daga Amurka da ya gewaye duniya ya rasu yana da shekaru 95 a duniya jiya Alhamis ne Allah ya yi wa Glenn cikawa fiye da mako ɗaya bayan da aka kwantar da shi a wani asibitin jami'ar jihar Ohio wadda ya kware wajen jinyar cutar daji ko kansa wato asibitin. shugaban amurka barack obama ya fidda sanarwa inda ya ce amurka ta rasa wani tauraro ko jarumi ya ce shi da uwar gidansa michelle sun yi rashin wani aboki ko a amini ya yaba mamacin saboda ya sadaukar da rayuwarsa wajen kawar da shingayen bambanci ko ba da dama ga tsiraru da suka hada da zaman mutum na farko da ya bar tarihi a saurin kewaye duniya to da wannan ne muka kawo karshen shirye mu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye mu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na muryar amurka musamman wato sahabo imam aliyu da kuma injiniyan mu na wannan lokaci mr lobs da kuma mai bada umarni solomon abu baba ya koma kiri ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya